ta'id kowa da kowa to hadisi zai yaru saboda haka mutane za su rika yi a kowane wannan lokaci sannan addu'a ta biyu Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa a'udhu bika min masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnat al-mahya wal mamat Allahumma inni a'udhu bika min al-ba'th wal maghrib wannan hadisin Aisha ne radiyallahu ta'ala anha shi ma dai yana cikin sayul bukhari yana cikin sayul muslim abu dawud nasa'i ahmad duk sun ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban daga urwa ruwayar urwa ibn zubair shi kuma daga aisha radiyallahu ta'ala anha a cikin take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yad'u fi salati annabi yana addu'a a sallah abinda yake cewa allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم كيشيوا النبي صلى الله عليه وسلم ينا الدعاء أتشكين سلة ينا تشيوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر يا الله إنا نيما كتالين لك عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال إنا نيما كتالين لك فتنة mai shafaffiyar albarka dujjal wa uzu bika min fitnatil mahya wal mamat ina neman ka tsare ni daga fitinar rayuwa da ta mutuwa Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'sal wal maghrab Allah ina neman ka tsare ni daga laifuffuka da kuma nauyin bashi a cikin hadisin wani sai ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma akthara ma tasta'izu min al-maghrib ya rasulullah rasulullah kana yawan neman Allah tsare ka daga bashi kana yawan neman wannan wannan wato tsari daga daga bashi shine sai yake cewa sai annabi yake ce masa inna rajula idza gharima haddatha wa kaza fa kaza wa wa'ada fa akhlafa ya ce abin da yasa nake yin haka saboda mutum idan har bashi ya da bebe shi ya ci bashi to karshe idan yana magana to sai ya karya in zai yi alkawari to zai saba ka za mu ga kusan abubuwan da wancan hadisi suka kunsa wannan ma wannan hadisin ya kunsa akwai al-isti'aza min azab al-qabr akwai al-isti'aza min fitnat al-masih ad-dajjal akwai al-isti'aza min fitnat al-mahya walmamat mamat abinda babu al-istiaza min azabi ah, sannan ƙari akan abinda wancan ya zo da shine Allahumma inni a'udhu min al-ma'sam wal maghrib al-ma'sam shine al-ithm ina neman ka tsare ni daga laifi wato dukkan wani abin da yake na laifi Allah ta'ala ya mun tsari da gare shi ya hana ni auka masa ya hana ni fada masa sannan abu na biyu shine al-maghrib al shi ne ah, bashi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman tsari daga bashi ya faɗi kuma me yasa ce inna rajula idza gharima haddatha fa kadhab wa wa'ada fa akhlaf mutum idan ya ci bashi to karshe zai rika magana yana ƙarya zai rika yin alkawarin zai biya wa ne bashin sa rana kaza lokaci kaza a guri kaza kuma karshe a neme shi a rasa kaga yayi magana yayi ƙarya zai alkawari ya saba cewa zai biya kuma ya ki biya sannan zai rika kawo hujjoji cikin maganganun da zai rika yi na karya zai rika kawo hujjojin da suka hana ya biya to a ciki zai rika faɗan maganganun da ba haka suke ba to duk kuma abin da zai ja mutum ya faɗa cikin irin waɗannan alamomi waɗanda cikin waɗannan laifuka wanda suna cikin alamomin munafukai kaga abu ne da ya kamata a nemi tsari daga gare shi sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari daga Eh, daga bashi saboda gudun kansu jefa su cikin wannan annabi yana yin haka don koyarwa ga al'ummarsa ah, sannan addu'a ta gaba ta uku ita ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي min indika warhamni وارحمني إنك أنت الغفور اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يكون الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم آه وانا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما شيء شيء شيء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi abubakar ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama allimni du'a'an ad'u bihi fi salati allimni du'a'an ad'u bihi fi salati abubakar ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka sanar da ni addu'a wacce zan rika yi a sallata ka sanar da ni addu'a wacce zan rika yi a sallata to shi ne sai annabi ya koya masa Allahumma inni zalamtu nafsi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم سيقول يا موسى وانا الدعاء وانا حديثي طب إنه كنت قال هنا تكون بخاري هنا تكون مسلم هنا تكون سيد بخاري هنا تكون مسلم أقول سبوا يويدي سكروا مسلم لفظا كبيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا الشيخ ناصر بن الألباني أتمنى الصلاة ya hukunta ma wannan lafazi na kabira da ta sha saboda yawancin wanda suka rawaito hadisin kafira suka ce zalamtu nafsi zulman kafira da wa laysa bil ba ba kabira ba ce kafira saboda ka wanda ya kawo zulman kabiran ce wannan lafazin sa sha imamu nawawi al-azkar yana cewa mustahabbi ya kamata a hada ma ka ce zulman kafiran kabiran to kaga shi ya haɗe ruwayoyin duka ya ya ya shafuda su to amma wannan min nahiyar hadisiya ba daidai ba ne inda ko dai kabiran ya ce ko kasiran amma ka ɗauka ka haɗe su haka kabiran tafiran tare da kalma ce ɗaya za a iya karanta ta da lafazi biyu musamman wancan lokacin da in an rubuta abu ba ɗa gare shi ba ya'ya gare shi ba amma kabiran da tafiran din ba ya'ya za a musu ba saboda haka zai yi wani ya karanta kasiran wani ya karanta kabiran waɗanda suka karanta kasirar suka fi yawa to ya nuna cewa wannan shine daidai a shi za a rinjayar da aka cewa ko dai wani lokaci ka ce zulman kabiran wani lokaci ka ce kasiran ko ka haɗa su wannan na nahiyar hadisiya ba la yastaqim ba zai zama daidai ba kamata yi a rinjayar da janibin da ya fi yawa na masu ruwa ya shi ne zulman kabiran اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا صحيح البخاري باب كبيرة كبيرة ya kawo shi lafazin kabira a shi ma za mu ga sai na bakar ya tambaya a sallallahu koya masa addu'ar da zai a cikin sallarsa a cikin sallarsa kamar wannan hadisin da wancan hadisin na Aisha duk da cewa hadisin Aisha hadisin Abdullahi hadisin da gabata na Abu Huraira zai fassara shi domin hadisin Abu Huraira da ya kunshi waɗancan istiaza daga waɗancan abubuwa guda hudu akwai nassin cewa ta hiyani hadisin wannan hadisin abubakar ko muce hadisin abdullahi bin amr za mu ga cewa ya rasu da allimni du'ana adu'u bihi fi salati mu kuma cewa san sallah ana addu'a a cikin sujada haka zai iya daukan addu'a a cikin sujada zai iya daukan addu'a a cikin tahiyya inda duk gurin addu'a ne haka ba kaidi bane a nan cewa sai a tahiyya ake wani an gani babu lafazin da ya nuna cewa sai a tahiyya ne wannan a cikin wannan ruwayar babu inda aka nuna sai a tahiyya cewa fi salati fi salati a sujjada ma a sallah sallar ko a nan yayi ya yi shi a cikin sallar sa to amma tunda ana yi a cikin tahiya, za mu iya za iya kawo shi a tunda ana yi a tahiya, za a iya kawo shi a ci shi ma za a yi tunda shi ma mahallin tahiya ne da ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ya Allah na zalunci kaina da yawa duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi wannan lafazi saboda az-zulmu kalma az-zulmu kalma ce da take da fadi ta kunshi dukkan wani abin da yake ba daidai ba duk wani abin da za a ɗauki shi a sa shi ba mahallinsa ba ko bawa ya wuce iyakar da aka yi masa ko kuma gazawa wajen bayar da haƙƙin da yake kansa wannan duk yana shiga ƙarƙashin lafazin zulmu zaka zulmu yana farawa daga daga aikata shirka tun daga aikata shirka wanda shi ne mafi girman mafi girman zalunci inda shirka da zulmul azim kasancewa shirka daukan haƙƙi ne na ubangiji a babu wani Allah a babu zalunci kuma da ya kai wannan a dauki haƙƙin Allah a babu wani Allah a bauta wa wani Allah ko a haɗa Allah da wani cikin bauta saboda haka wannan yake babban zalunci to har zuwa kuma bawa ya cutu wani ko kuma a'a ya tutu kansa shi karan kansa ta hanyar ya saba wa Allah sawa'un sabo ne wanda yake babba ya ce na cikin kaba'ir ko kuma baya cikin kaba'ir yana cikin saga'ir duk sunan shi zulmu haka kalmar zalunci kalmar shi take da fadi ta kunshi zaluncin mutum ga sa ta hanyar shirka ta kunshi zaluncin mutum ga 'yan uwansa bayi ta hanyar ci musu haƙƙinsu ko hana su haƙƙinsu na wajibi ko yin ta'adda a kansu dole sunan shi zalunci ta kunshi kuma ظلم العبد نفسه بالمعصية ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه نجي كيتر إياك الله تيزا لتشكل وكما ظلم العبد نفسه تهينير يكين abin ya kamata ya yi don ci gaban zuciyarsa ko don ci gaban addininsa wato hatta wanda zai bar abin da yake mustahabbi ne misali ce ga wani abu mustahabbi ne amma sai ya zato ai ba sai yayi ba to a nan ya rage wa kansa abin da ya kamata ya yi saboda da ya yi to da martaba su tafi haka a nan gaɓoɓin jikinsa da zuciyarsa da sauransu ya rage mata abin da ya kamata a ce ya mata shi kansa wannan zai shiga cikin cikin zalunci shi sa za mu ga kalmar zalunci nan annaba da yawa sun nemi tsari daga Allah daga wanda shi ba wanda ba zai iya fada cikin zalunci ba ko bai yi babba ba zai iya zaluntar kansa ko bai zalunci wani ba a ce ga wani abu sunna ne in kai za ka samu lada kuma ya ki ya zalunci kansa shi shi yasa mu ga annabawa annabi adam alaihi lokacin da ya ci itaciya ala rabbana na, anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin Allah mun zalunci kawuna sai kira abin zalunci mun zalunci kawuna annabi yunus lokacin da ya bar mutanensa ya gudu ya kyale su kun ya ci gaba da yin su da musu wa'azi da kiran su zuwa ga Allah ya hakuri amma bai yi wannan ba shi ma kaga addu'a karshe fada da fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin shi ma yace yana daga cikin azzalimai saboda ya bar abin da Allah ta'ala ya ce yayi yayi fushi ya kira kansa cikin cikin Za zamu ga annabi musa alaihi salam lokacin da ya daki lokacin da ya daki wannan kibbi ya kashe shi karshe koma yana ta rabbi ni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim sai ubangiji na zalunci kaina zalamtu nafsi na zalunci kaina saboda haka annabawa su karan kansu suna itirafi da cewa sun zalunci kansu sun zalunci kansu annabi sallallahu alaihi wasallam akwai addu'ar da yake shi karan kansa akwai addu'ar da yake la ilaha illa anta Allah Allahumma anta al-malik la ilaha illa anta zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yadda Allah ta'ala ya tsarkake shi gaba da baya ma zalla sahibukum wa zawa amma yana wannan addu'ar saboda adna taqsir a harkar ubangiji sunan shi zulmu sunan shi zalunci duk yadda ya kai ga kankanta to annabi sallallahu alaihi yana faɗar irin waɗannan da ya koyar da bayansa ka duba sayyidina abubakar da matsayinsa da girmansa da darajarsa wanda Allah ta'ala ya ce alazi yuti malahu ya tazakka wa li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda duk da wannan yabo da tsarkakewa da ubangiji ya masa yadda Allah ya wanke shi da ya zo yana nemi annabi sallar su da koya masa addu'ar da zai a cikin sallar sa alimni du'a an haɗu ubi fi salati sai ya fara gaya masa ta ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira saboda haka bawa da zai gushe ba yana zaluntar kansa komin matsayinsa komin darajarsa komin martabarsa haka yana buƙatar kullum ya rika addu'ar Allah ta'ala ya ya yafe masa zaluncinsa shi yasa ubangiji ta'ala da ya ambaci muminai na kwarai da suke masu tsoron Allah sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون ubangiji ta'ala ya kira su au zalamu anfusahum masu tsoron Allah yake sifantawa masu tsoron Allah yake sifanta a cikin waɗannan ayoyi wa iddat lil muttaqin an tanadi wannan aljanna wacce fadin ta ya kai fadin sama da kasar ga masu tsoron Allah da ya tashi ba da sifar su nufi kuna fi sarra'i wa darra masu ciyarwa lokacin jin da suke cikin walwala da daɗi ko lokacin da ake cikin wahala wal kazimin al ghaiz masu masu